جعلني سادات التابعين والعلماء العاملين والعلمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن شاء الله ذا مشيك بدا karatu أو إنما صلى mai البركة الله ya Eh, abinda muke dai fara muna fara addu'a za mu salatin alai muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasan mu daga kowane irin shari. abubuwa masu faruwa masa marasa daɗi Allah ya mana maganin su muna fatan Allah ya karo mana lafiya da arziki da ni'ima da zama lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ya jikan iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah ya gafarta musu azumi da muke ciki alherin da ke ciki Allah ya ba mu Allah ya sa muna da cikin wanda za su samu alkhairin da ake bada cikin wannan wata mai albarka Allah ya amfana mana zuriyar mu kuma Allah ya masa albarka Allah ya shirya mana da su matasan mu na garin funtuwa da gefe Allah wai na matasa ka shirya mana da su ya Allah Allah ka shirya mana da matasan mu ya Allah Allah ka shirya mana da matasan mu ya Allah matan mu da sauran mu abin duka Allah ka taimake mu akan su Allah ka shirya mana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin na mara ya fito nan muna addu'a ta Allah tsaye mu ko ta Allah tsaye Allah tsaye mana ai ai da sun amsa وما لا عليه À, à, à, nữa là a kan kalla ba a kai wadda yana zuwa Thank you. ولا لم الله عليكم ولا مسوا في الدنيا والعكاية لمسكم فيما لمسكم نعم واكرمك الله wato a'udhu na minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadda la fadlallahi alaikum wa rahmatuhu Allah yana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gaya ma su sahabbai bacin falala Allah a kan ku da rahama Allah duniya da lahira lamasakun fi ma afartum ayyuhal usba wato da abin da kuka yi din nan kutsawa da kuka yi da ya shafe ku wato a duniya bacin rama Allah ta duniya Allah da ya yi muku wallahi da abin ya shafe ku anan fi a cikin azabun azim azaba mai girma fil akhirati allahira bacin da falla Allah bacin rahama Allah da ya yi gabaye shi musamman sahabbai wayannan masu kutsawa wayanda suka wannan banna Allah shi ba shi irin wannan wallahi da an masu azaba mai tsanani a lahira saboda ne ita da kauna Ah

da alisan cikin da harshen ku babu kuma an bajin kuna ruwayewa tsakanin sashi da sashi kulga cewa kaza kaza kaza wato wannan abin da kuke aikatawa wace kuluna bi afwahikum kuna faɗa da bakunan ku malaka da kun bi ilmu alhalin ba ku da ilimi ga wannan abin sai ku je kuna faɗa kuna ta ba da labari wata hasabu na hayinan kuna zaton wannan abin ban sauƙi ne babu ya kan shi eh, kuna ta labari an ba ku labari ba ku tabbata ba kun je kun yada to irin wannan an Allah na faɗa cewa wannan a kuna da manin babu wani zunubi ya kan shi wa huwa inda Allah ya azimu ta gurin Allah mai girma ne fil ismi wajen zunubi wannan abin akwai babban zumi a cikin shi baka san magana baka sa ba an je kawai an faɗa kai kuma ka je kana yadawa to Allah shi ya yi mu نعم ولا هلا in same shi mu yayin da kuka saurare shi kuka ji wannan magana kuncin ma ya ai ma yan bagila na an na takallon bi haza bai kamata mu magana akan wannan ba subhanak abin mamaki ƙarfi ya tabbatar da Allah huwa li ta'jibuna haza butanun azimu kai wannan a ce dai mutanen kiki sun yi banna wannan kagen ƙarya ne kuma babba azim mai girma na'am ya yi Yanke kuma lahu, yana haƙƙunmu. Allah ne ma ko aji. Yana ana ku an ta'udu da misirin abadan, kada ku ƙara irin wannan 'yan tuntun mumin ne, ku masu imani. Ayi da ta yi jimawa da ta yi musu aji ko aji da yadda kawu ƙara. Wai bai yi mu. Yana haƙƙunmu da yana Allah ne bayyana maku a yawancin filayen abu na a yi da hannu. wallahu alimu Allah masani ne bima yau maru bihi ga abin da ya amuru bihi ga abin da yake umarni da shi wa yana anu da kuma abin da ya hana Allah yana sane hakim mai hikima ne fiye a cikin shi yayin dalilin da ya yasa yake cewa a yi ko a bari na'am الذين آمنوا لهم أجر in inna ladina yuhibbuna an tashia alfahishatu masu son alfasha ta da harshe suna son alfa a yada alfasha bil lisan da harshe fillazina amanu ga wanda suka imani wato mutum da mutane da suke so wanda aka ce mutanen kirki ne a rika ya da mummuna abu gare su to shine wannan wanda suke so ya da wannan alfasha ga mutanen kirki wato wasu imani aibu nisbati ha ile ma gina wannan abu ga mutanen kirki wa humul asba ma son wannan abu shine wannan usuba wannan jama'a wanda suka wuce mun gano to lahum azabun alim fi dunya a duniya suna da azaba mai radadi bil hajjil qazfi ay duk wanda ya irin wannan da mashi haji yayi qazfi wal afiya da kuma lahira bin nari kuma kona shi da wuta liman mata wa lam yatub ila Allah ga wanda ya mutu bai tuba zuwa ga Allah ba lannan hudud domin shi haji jawabin da zambi shi ne yake yanki zunubi almahadudu biyu wanda aka mashi haji da shi kalkazafi kamar kazafi wato idan mutum ya yi kazafi sai aka ji aka mashi haji ta shi kenan wannan an yawo abin nan kenan an yanke wannan zunubin na wannan abin nan in an mashi haji don ba haji ma har <laughs> akwai magana na kuma wa amma zan mu laki dani amma zunubi na dogewa ilayya kan shi fa la yukaffiru wannan ba abin da a ce kan kare shi wancan in kai laifi ya kace kai kai karafi to a ji a yi ma bulala 80 to shikenan an kan wannan amma wanda ya dozo yana yin karabin bai fasa ba fa kafir yukaffiru ba abin da ke kankara wannan zunubin illa ta sai tuba aw lillahi ko kuma afu Allah wallahu ya'lamu Allah yana sani shine mafi sani intifaya anhum wato koyar da gare su wa antum ku ai ayyuhal usba ku wayannan jama'a masu kutsawa la ta'lamuna wujudiha fi ba ku san samu wata ba gare shi gare shi ma'ana kun da kuka je kuna jira musu irin wannan kalma walaula wala lamarla ku ba shi fa'ila Allah kan ku ya ku wannan usba wa rahmatu da rahama Allah wa anna Allah rahim Allah mai rangwame ne Allah mai jin kai ne bikin gare ku la عاجلكم بالعقوبة دا الله يا قدو سيمك عقوبة نعم الله ماذا كان من هذا allazina amanu ya ku waɗanda kuka imani ku duk wanda Allah ya girmama mu ana cewa masu imani duk ana kira a masu imani Allah ke kira wannan magana Allah ce ana yi da ba tun wancan masu imani har zuwa yanzu duk wanda yake mai imani to da shi ake magana mu yanzu da mu ake magana ana kira ya ku masu imani la tattabi'u khuduwati shaytan kada ku bi ɗariƙun shaidani wato hanyoyin shaidan ai ta zini ƙawace-ƙawacen shaidan wa man ya tabi kun wato wata shaidan wanda ya bi hanyoyin shaidan fayin na hutu shi fa wannan almutaba wanda ake nufin ya amuru bil fasha yana umarni da alfasha alƙabin muna wal munka zabi ki ga shari'a bici ba ya rabin wannan wala rahmatullahi alaikum ba shi fayin allah a kanku wa rahmatuhu da rahama Allah ma ga sami ku ba wanda zai tsarkaka ya ku wa'inda masu kutsawa a rayuwar usuba bima qultum ga abin da muka ce min iski na wancan kagen ƙarya da ɗayan ku bai tsarkaka min ahadin ɗaya abada har abada ai ma salaha wa tahara da ba zai gyaru ba zai tsarkaka min hadha zambi daga wannan zunubi bi tawbati da tuba walakin walakin Allah sai dai Allah ya zaki man sha yana tsarkake wanda ya so min zamin daga zunubi bi kabuli shaubati wajen an asatu wani da gare shi wallahu sami'un Allah mai ji ne bima kuntum da abin da muke cewa alimu Allah masani ne ma kasattum da abin da muke nuni wato idan ma kun faɗa da baki ba ku amma zuciya ku akwai wani abin da muke nuni Allah ya sani wa ومثل hadal الكساء misalin wannan kisa yimkinu an taqa fi kulli hinin wa makani yana yiwa ne ta auku a kowane lokaci a kowane wuri wa kinu an ta tasabbaba qadu ba'd al-manafi bane da qazl wa ali wa bane al-maqdud ali yana yiwa irin wannan ta sababa yankewar sashen abubuwan amfani tsakanin wanda ya ƙarafi da mutanen shi da wanda aka yi makadafin nan da mutanen shi kun ga yana yawa kawo saɓani misali ma hasala fi abi bakar misalin abin da ya faru ga sayyidina abubakar sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam amini sa abokin amin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa walidu aisha kuma shine baban aisha ummul mu'minin uwar mu'minin radiyallahu anhu ma dukan su Allah ya tsara musu yarda in halafa ya rantse Allah yan yunfiku ala maslahin yace bai ƙara ce da maslah shi wannan maslahin wa huwa ibn khalat khalat khalatahu khalati dan khalashi ne wato dan gwaggwan shi ne dan inna shi wa huwa huwa miskinu alhali shi ko masda miskini ne muhajiru muhajir ne bajari kuma da shi aka yakin bajari. amma ga abin da faru lama khaba fil lokacin da ya kura cikin wannan kajin karyar ba da an kana yin zuba alai bayan abubakar na ciyar da shi wa nasu mina sahaba da kuma wasu mutane na sahabbai uku mu suka rantse Allah ya ci sai da kuwa laman ta kalan bishiyar min al-irki duk wanda ya magana ya fice ya wannan kare ya ce Aisha ta yi kaza ko da shi masa duk wanda ya wanda suka ce ba su kara ciyar da shi to su kuma ga su talakawa ne mutu a ta'ayi Ta <laughs> talakawa ne kana ba Allah ta'ala sai Allah ya faɗaka ya ce annan nafsar kadima shi rai na kirki wato mutumin mai kayanci ta afu amman zalama shi yau na kirki yana an rangwame ga wanda ya gane shi laifin wa a ala Allah fi zalika la dan shi na gurin Allah a cikin wannan wato in mutum ya cutar da kai kai kuma kai mashi afuwa kenan yanzu Allah sai Allah ya ce wala ya ne Thank you. wala ya tali ai wala ya halifu ulul fadli minkum ma abuta fa na daga kada su rantse kada ka rantse kai ma bucin fara ranar ku daga cikin ku wasu aji da yalwa kai ka rantsuwa Allah ya uta wani. Allah ya uta ba ka ƙara ba da ulil kurba mun kusanta wal masaki da misinai wal muhali da muhajirin fi sabilillah wa tun daukar ma Allah ai fa la ya tanda u a amalahum al khairiyya kada su yanke su da suke na alkhairi manzara mu ga wanda suka zalunce su إذ لم يكونوا يعملونها إلا لله أي وانا أبدا سكين الشيروا باسي كوي سنعينه دان الله سنت سنعينه دان الله وفي رفع كلمة الله بمساعدة أهل الله مهاجرين مهاجرين الفقراء kuma suna yi ne don ɗaga kalmar Allah don taimakon mutanen wa ahalin mutanen Allah da muhajirai fakirai ai taimakon su suke yi don haka na Allah ce wali ya fi wani su kasu mai gare su wato ku mai gare su wai ta jawa du'an jani siyafe mu mai laifi wani ya ci faru an su kawai da kai da gabbarin su fi zalika a cikin wancan bi an yi afu an zalika su afuwa a kan wancan wai da na sauje su manta da wannan laifin da suka yi wannan laifin nasu da suka yi masu alati bun an ya gafi Allah lakum shin ku masu ciyarwa ku masu arziki ku mutane da ke an alheri ba ku san ku Allah ya mu gabara wallahu gafuru rahim Allah ya gafara ne mun ya gamu ne wala ma sami da sami abubakar radiyallahu anhu la yanda abubakar ya ji wannan Allah ya tsala mashi da tsala. bala ana uhibbu an yadfira li yace wallahi ni ina son Allah ya gafarta mini wa aja ila ila masdan ya dawo yana ce da masdan ma kana yanfiku alai abin da ke cewa shi akan shi wa haka za baki mu'min ya haka ma sauran mu'min su ma suka dawo da ja'u amma azamu alai suka dawo daga barin abin da suka azama akan shi min man sadaqati na hana sadakoki li ashabi inda ga wayannan da suka kajan kaja liyakuna zalika uswatun Allah ya ya ce ya kasu kuma ni wannan da yanzu musu zama abun koyi wa qudwatin liman ba'dahum zama masu abin koyi ga wanda ke bayan su radiyallahu anhum ajma'in Allah ya ƙara yarda da su baki ɗayan su nan mu ma yanzu irin wannan in an zo an mana laifi sai ni abuwa mu yafi ga wanda ya wannan laifi dan mu koyi da irin wancan kenan suna gaba ta ala ala kisar inki sannan Allah ya ƙara bayani akan wannan kisa ta a ifki bi ta zirashin amma da gargaɗiwa wanda ya game baki daya wa hukuba cin shamila da hukuba ita ma mai gamewa alaman ya saki ba misal hazan hadin jara'imi ga wanda ya aikata irin wannan laifi na hawar hara irin mumina ce da ‘ya'ya mata muminai in mutum ya je fi mace shi ke ga yana Allah ya ce bismillah إن الذين يرمون بالزنا المحسنات wanda ya jefi musina al'afa al'afa ifa wadda take mai kamar ita ce musina ya jefe ta yake ta yi zina ala zafila ce wadda suke gafarar la'an fawashi a fawashi daga alfasha ba ta yi bi Allah ya tsawo fi kulubihin na zuciya su ba wannan tunanin su wannan fi'ili ya aikata wannan almomina su masu imani kuma billahi wa rasulihi sannan su imani da Allah da manzon Allah to wanda ya jefi irin wa'annan bayan Allah wa'annan mata da irin wannan Allah ya ce lu'inu Allah an ci duk wanda ya je zuwa nan duniya a nan duniya wal akhir lahira wal hum azabun azim kuma da azabun mai girma kenan yanzu bayan wancan magana da ake magana Allah ya ce to duk kuma in dai mace yarinya bayar Allah kama ma ba yanzu da alfada ka zo ka ce wa ya mata yi zina ta ke da zina to duk wanda ya wannan wanda ya wannan Allah ya la'ane shi duniya da lahira kuma yana da azaba kuma mai girma a lahira saboda haka kenan za mu kame kanmu ba ka cewa kamar yadda muka fara magana ba ka cewa haka kawai idan ka gama ta cewa wannan mazinaciya ce haka nan kun san ana da ƙarfin gwiwa irin nan ka ga wasu abubuwa ce ai wannan ayyana na ciki a'a in ma da na abubuwa da bai da kyau ne ka ce bai da kyau amma dai in ka ce mazinaciya ce ka jefe da zina to ga wannan abin da aka ce bari ga nan kuma innal ladina yarmuna al musanati wal ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adhabun alim wanda suka ji himmace da irin wannan mu mu'mini jari da zina to Allah ya tsine musu wato akwai la'anta Allah akan su duniya da lahira da kuma azaba mai girma Allah kiyaye mu na'am نعم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ranar da wato hannayensu da ƙafafuwansu za su shaida a kansu bima kanu ya mari da abin ta aikata min kawai magana da suka yi za su wato hannaye za su shaida harshen ma zai shaida ga ƙawa ma min Wasu wa su ku aikatawa na ƙawa ka yarce ce ai kai mun je can gidan da kai mun je can gidan da kai mun je wancan garin da kai mun je wuri kaza da kai ranar ba ana kulla baki wani lokaci shi ya harshen ma magana amma ga shi wannan gabbai ya su shaida wa huwa ya mun kiyama shi ne ya tashi kiyama to Allah ya taimake mu kuma wallahi mu kare kanmu kada gaba kowa bai ganin kalli ta ruma wallahi ga jikin ka ne zai shaida eh, an ga ga ga waye waye a jikin ka zasu shirya da Allah ya to Allah ba mu sa'a yau mai ne yau mai ne wannan rana yi wa lahu dinahumul haq Allah zai cika masu hukuncin shi na gaskiya ayyu jazihim jaza'ahum Allah zai saka mutan sakamakon su alwajibu alaihi wanda shine wajibta akan su wa ya'lamu nazani anna Allah Kuwar haƙuri shi ne gaskiya kuma bayanin na gaskiya haisu ta haƙaƙ alahun da za a yayin da ya tabbata gare su sakamakon su ji kanu ya shuku na fi dade suna ganin kan ba haka bane kan ba tauran nan gajiya tabbata a yi musu hukunci wa daga cikin wayannan dai su wasu wadan nan akwai abdullahi bin ubay bin salo wato shugaban munafikai wa man yahzu hazu da masu kama da shi nan kuma wal na an ce Musa musanatu kama mu kuna anan su ne azuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yuqalu maqdufi min azwajihi sallallahu alaihi wasallam wahida a ba cewa aima daya fi daga cikin matan annabi a a duka su ne dukkan su ne Musa jama'a musanati والجواب أن جاءكم عن جمع المسنات ما شكوات كاممون أن من قذف واحدة منهن بوان دي دون بيقذف الجتاء ما تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قذف الجميع يا يمس باكي يا قذفي لاشتراك الكل سود تحت الوسط باكي في الإسمة عجن كايوا وتكاميوا wannan zaha da tsarkaka wadda yanci sabi da kuma dangantaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ga mazan Allah duk wanda ya zai daya daga cikin mata annabi sai ya zai duka Allah shi ga yau sun ma zaka ta ala akibatu qaidatu sunnati ilahiyya sanan ga mai qaida na sunna ta Allah aljariya mai gudana kima bayan kai abinda yake da kanin halitta alamun jini a kusa kaunatawa annabillahi ta'ala cewa Allah madaukakin sarki malakan yana da mala'ika ya suƙul ahali ila ahaliya yana kora ahali zuwa ga ahalin shi wato ko ne dan dan dan uwan shi ko abuwan dan uwan mai abu abu kaza ya ci malaika na koya zuwa gare shi fa qala Allah ya ce khabisati minan nisa'i munana wato wanda suke ba su da kirki na ga mata akwai su aka khabisati wa min kalimati akwai da cikin kalmomi su ma mugan kalmomi to wannan sun tabbata da khabisina ga mugan su ko mutane wato minan nasu daga maza wato mutane maza wal khabisuna minan nasu sannan mugan mazaje Ah, lil ji su kuma tabbata da mun ga su ma na mata min ma duke da wanda aka mana mata da kalmomin duka wa ba tayyibatu mutanen kirki mata min ma duke wanda aka ambata da tayyibina su kuma sun da suna suna ne sun tabbata ga mutanen kwarai maza wa na mun su kuma maza ka tsarkaka daga cikin su maza da tayyibatu su kuma suna da tsarkaka mata ko da kalmomi ai Allah ya ku bi mislahu wanda ya dace da mummuna to misalin shi wa bi da kuma tsarkake mislahu shi ma misalin shi ulaika waɗannan a ɗayyabu na wayannan masu tsarki ɗin ba ɗayyaba da masu tsarki mata minan nisa'i daga mata wa minhum aisha daga cikin tsarkakan na akwai aisha wa hiya atyabu ɗayyaba da irin su mafi tsarkin masu tsarki in iftara hallahu Allah ya zaɓe ta li atyabu ɗayyabi daga mafi tsarkin masu tsarki maza kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bin kasance Bin nasi da fiyar kun mafi tsarkin mutane ba da rusuli bayan manzannin Allah alaihi musulam wa khirati khalqul kuruni kuma zababbe a zababben zamani shine wato shine babanta fala leku biha ba abin da ya dace da ita illa a atyabul kalam sai yi mashi da kyawun magana wa a atyabul amai da kuma da kyawun aiki wa kadhalika safwan haka ne shi wannan safwan bawan Allah shi ma ibn mu'abbil as-salami wa kana sahibu sahaqati rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine mai shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga inda aka ce wanda zai shayar da manzo ko zai shayar da mai sarki ai kun ga abin nan ne ko babban amintacce ne saboda haka shine mai shayarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shaja'ati saboda kokarin shi wa amanati da amanar shi wa kana yara halan nasu shi in mutane suka aka je gurin yaji in suka tafi kamar sa bihe tsaye sallah Allahu akbar sun ma ba hun fi ma sa min sanan ya bi su da abin da suka bari a wannan gurin yaji shay'un koya yake ba wani abu zai fadi illa hamalahu a tsaya ci bi ashabi har sai ya kai mun wannan kayan da ya bari a gurin yaji fala ku bi kun ga ba abin da ya dace da wannan bawan Allah illa qayyim sai tsarkaka min kalami na daga magana wal amal da aiki to mubarrauna sun barranta min ma ne daga abin da suke cewa ay al khabisuna wal khabisat fi man can kadanta tu masu kadanta nasu abin da suke faɗa su wannan bayan Allah sun barranta daga wancan magana lahum su wayannan tsakaka din dayyibina min rijali tsakaka daga mazaje wa tayyibatin nan sai da tsakaka da ah, matsarki daga mata ah, lahum suna da sun da gafara wa rizqun karim da wani arziki na karinci fi duniya a nan duniya bi tabri ashi da kubutar da su Allah yayi wa fil akhirati a lahira kuma bil jannati kuma Allah zai ba su aljanna ah, Allah ba mu aljanna وقد ابتكرت عائشة عائشة جنة الفاري بأشياء دعبوا تلك الفاري مين كذا من هذا الشكين أنها خلقت طيبة لنا جميعا لكن تغرقا من يتنكيش ألا أنت تكين أنها لكن تغرقا وهو إذا أمت القوضي كما مغفرة تغافر على ورزقا كريما دكما أزكي كريم الله أكبر lama sai ta Allah zawajin yayin da Allah ya bayyana wannan rarrabe wannan abubuwan da aka zanga na gargadi a an zina daga zina ورمي العفائف da kuma jifan wayannan kamammu shari'a fi tafsirin zawaji ya ce yayi wajen tafsiri bayyana wannan eh, gargadi tsawa eh, amma a sahu an yi aji abin ake fatan ya kai ilayhi da gare shi min makhalati rijal ta ji ana cuɗanya da maza da mata wa dukulihim alayhi da kuma shigan maza zuwa ga mata fiye buƙatar halawa da lokacin da suke suke dan hutawa وتعليم الآداب الجميلة دفوسنا دلدب كاواوا فبدأ بأدب دخول البيت سي الله يفعل wato da ladabi na shiga cikin gida kun ga duk da mu ake magana ya zura mu fa qala Allah ya ce Allah ya ayyuhal ladina amanu ya fi wanda kuka yi ta la tadkhulu buyutan kar ku shiga gida da gaira kuma wanda ba gidanku ba hatta tastani su je kun nemi izini ay tastani tastajinu eh, wa mu sannan ku sallama ala ahliha ga mutanen gida. fa yaqulu wahilu. wahidu zai ce assalamu alaikum sai faɗa a gida assalamu alaikum in an amfani sai ce a adi kulu in shigo kama fi hadisi kamar yadda cikin hadisi kuma khairul lakum wancan shi fi alheri da ku min da gari bi ghairi istizanin da a ce kawai a zuwa fada cin gida ba neman izini ba لعلكم تذكرون قل لعلكم تذكرون وتدنكوا عزتوا أي تذكرونه خير خيرية وأنا تنسي لكو عليهم بتسكي فتعلمون به قصوما عليهم بتسكينا سلم عليهم آه، فإن لم تجدون إن bayan lam da ido biya da idan muku samu kowa ba a gidan ya zan da ku wanzu zai ba ku izini kun zo gidan ba wanzu zai ba ku izini fala ta da ku lura kar ku shiga gidan hata yi uzana da kuma sai muku izini wani kira da kun in aka ce maku ba da istizani bayan neman izini ya ka ce maku irji uku koma to farji uku koma din huwa ayyuka shi wannan koma shi fi tsarki shi ya fi alheri lakum gare ku min alquudi albabi ne kun ka ce a ina nan hasidi ai mutum ya to ba a ce ka zauna ka ce sai ko ai an yi dole a wallahu bima ta'maluna Allah game da abin da kuke aikata na mina dukuri bi izini wa gairi izini wanda kuke shiga gida da izini ko ba da izini ba alimun Allah masani ne fa yajibu alai Allah zai saka muku a kai kun ga duk abin da muke nan fa Allah na sani da mu kuma Allah ya ba hada wasa da wannan magana Allah ce wasu ga abin da yake ba damu mu ne mu yi kafin ba kamar dai mun zama yin kafin azumi mun tashi ba shi bane haka ne amma dai ni aiki da abin da muka yi Allah shi da mu na'am Thank <laughs> you. laisa alaikum junahun ba laifi a kanku an ta duk kulu gidan ku shiga wani gida gaira maskunatin fiya mata'un lakum wanda ba gidan ba zaune ake a ciki ba amma akwai kayan ku a ciki akwai wani abun amfani a ciki naku da istikinani wa gairihi wato kabiyoti rabbi walhanati musbila wato kamar dai gida irin wanda ake tsan rufa take akan hanya ko da ake tsaro da inda ake gadi walhanati musbila da kuma yan muna wanda suke na kan hanya wallahi alam ma tuduna Allah ya sa abin da kuke bayyana wa? wa ma ta kasu min Allah ya san da kuke boyewa ci ku na fi da kuri gairin fi da kuri gairi buyuci kun ku shiga gida wanda ba na ku ba Allah ya sani min salahin na gyara a gari ko shi gyara wasa ya ci zai zo nan gaba an na umar ya da kalu buyutahum cewa ma mutane sun shiga gidansu Yi yusallimu ala musulmi su sallama kawunansu ثم شرع تعالى بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين وتسك بيان hukunce hukunce baki ɗaya wanda ya المؤمنين ga muminai kafa baki ɗaya yadda yake kuma da musta azumi ya wanda ke bayan shi kuma ya goya wato hukuncin masu neman izini inda da koyi yin ga shigar su alburu su gidaje inda ya zama wannan ya biyo bayan wannan tun farko fa kala ya للمؤمنين wanda na kashe mummuni ne yadda min amsali masu rufe daga idanunsu amma la ya hindu lahun ga abin da baya halatta gare su na zuru kallon shi wa ya faɗi hurujan kuma su kiyaye farkin su amma lahin da hunga abin da bai halatta gare su ba fi iluhu wa su aiki da shi su aikata da shi zalika azka wancan shi ne fitan kira ta shi mai alheri da hunga gare su inna allaha mai masu yasnaun allah masani ne ga abin da suke aikata bil absar da idan su والفروج قريب ما دخوم تاني أبن نفتي أكتا الله يا سني فيجازيهم علي أن لا يساكم كامس أكتش نعم Allah

wakwallin muminati Allah ya ce ga muminai mata ya min abu min abusarihinna su rinsa idanuwansu amma la ya hillu lahunna nazruhu wanda bai halatta su din abin ba ya far na furujahunna su kiyaye farjojinsu amma la ya hillu lahunna fi biha ga abin da bai halatta su aikata da wannan farjin nasu ba wala zinata zinatahunna kuma kada su bayyana ƙawarsu kwalliyarsu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga gare ta menene shi wa huwa alwajhu wal kafan shine huska da safukan hannu fa yajuzu nazruhu li ajnabi wannan ya halatta wanda ba miji